kujera gyara. To, jama'a, rahmatullahi ta'ala, an barka sauraron wannan sha na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna ta Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa a zaki zaki. Allah Allah da gafara. Allahumma Jama'a Ah, shak Alan Nasir Fawa Balewa ya zo mana karatu gaskiya wannan karatu waraka ne zuwa ga tijjaniya zuwa ga musulunci zuwa ga tijjaniya ah, sosai wannan abu ne da kake ganin yawanci ake yi da ake cewa ba a a bi ma'ana karantar da jama'a yadda ya kamata a yi tijjaniya saboda tijjaniya musulunci ne sosai alhamdulillahi yau za ka iya kaga ko wannan karatu yana zuwa with full speed ne kowane angle za iya ana fatattakawa ana shiga ciki domin kawai a samu daidai kisa abinda wala Allah kake expect yau ba shi za ka gani ba abinda wala Allah ba shi kake tsammani gobe ba shi ka ga gobe a gyara ake so saboda an ce ɗarikar tijjaniya dokta ne ɗarikan kanta ita dokta ne ita likita ne na gyaran zuciya to a shi aka samu waɗanda za su baka wannan magani ka sha shi zuciyanka ta gyaru tunda an ce ɗarikar tijjaniya ita, ita kan kanta ne likitan to suwaye za su zo su baka wannan magani ka sha su ne su shak ma nasa shak a domin sa ta fawa ba to jama'a alhamdulillahi kowar mu je mu ji yabo annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa shi mu ci gaba da wannan karatu يا رسول الله يا خير البشر يا عماد قلبي في الدار وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا يهدي لإجاب سنن نلقى به كل وضرة يا رسول الله فاحذرني لدى قبض روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa da zai zo muna da topic nan zai ci gaba halka ta biyu kenan wanda mai ya ba shi suna dausayin faida dausayin faida fi ma'ana inda duk aka yi maganan na faida maganan faida shak ibrahim radiyallahu ta'ala nu tarika shehu jani abinda bai dace ba kuma bai kama da cikin littattafan mu ba insha Allah abinda shayi yake zuwa ya zo ya yi magana kenan kuma a gyara a samu dace kuma wannan karatu fa ba shi ga wai malamin izara ko malamin eh, eh, ɗarika ko malamin shi'a ko wane ne wancan farkon zaman mu na farko da aka yi ko ga Sheikh Malam Nasir ya tattauna ne a kan wasu yan da wanda suke danganta wa kansu sunan ɗarikar Tijjaniya wanda aikinsu daban yake daban yake da aikin ɗarikar Tijjaniya Ko ga an zo an tattauna wani zai ce a ah, kamar ai suna sukan gida ne a'a ba gida ba ne. ana sukan bayan gida ne ana sukan bayan gida ne ba cikin gida ba saboda wani zai ga kama a ah, ai suna zikiri suna cewa ai kowa Allah ne komai Allah ne to ba mu gane haka Sheikh Muhammad Nasir ya nuna mana kan da ya dace kan da ya kamata a yi sa'annan kuma Sheikh ga wani zai yi maganin ɗarikar Tijjaniya shi ana ganin shi babban shehi babban malami ana duk sa masa ana shekaru bayan sai ga babban hoton shehu ibrahim shi kana tsammani dan ka tijjani ne wala allah maganan da yake yi daban ko musulunci musulunci ma ba ta yarda da wannan magana ba to musulunci ba ta yarda da wannan magana ba ya za a ka tijjani ta yarda da wannan magana wasu suna sa rigan tijjaniya ne kaga suna wasu ababa da bai dace ga tijjaniya ba Sheikh Mal Nasir wanda ya ɗauki karatu wurin babanmu Sheikh Ado Musa wanda babanmu Sheikh Ado Musa ya ɗauki karatu gaban shi Ibrahim ya karatar da shi ya nuna mana haka sa'an nan bayan haka Sheikh Mal Nasir ya nuna cewa ko malamin izala ne har ya yi wani magana da bai dace akan ɗarikar tijjaniya ba shi kaga ana kallon ɗarikar tijjaniya da wannan huska da yake ake ganin ko ake ganin a'a ba haka bane ma da Tijjaniya tijaniya bane gaskiya wannan ah, baka kai ma zai kai gare ka ko malamin shi'a ne ko ta ina ne in dai har wannan magana kai ka faɗa ne kuma tijaniya bai gade wannan ba ma nasir zai tattauna akan haka shi yasa ya bashi wannan suna dausayin faida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله ta'ala an ashabi rasulillah wa anil auliya wa salihin wa ba'd godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana kasancewa a daidai wannan lokaci na wannan rana na ranar asabar domin ci gaba da karatu da muka ɗauko mai silsila wato dausayin faida wanda yake tattauna mana matsaloli daban-daban matsaloli na cikin gida da matsaloli na waje wanda ya shafi sufanci ga baki ɗaya khususan lubbun lubabi na cikin sufanci ita ce faida ta maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala alal hakika wannan karatu kamar yadda yanzu muka kasance a wannan shafi mai albarka na sarki zaki wanda shugaban rasulun aminun foundation wanda a yanzu muke so mu ci gaba da abin da muka faru mun fara bayani game da dalilan da yasa muke gabatar da wannan karatu jiya mun zo ko in ce wancan sati da ya gabata mun zo da wasu wanda suke da'awar ɗariƙa ko suke da'awar faida amma suke mata aiki na zagon ƙasa suke tabbatar da cewa wannan shine tafiya saka suna cutar da musulunci suna cutar da ɗariƙa suna cutar da dukkanin musulmi ta yadda wannan ba shine karantarwar musulunci ba balle ya zama wani shehu tijjani ko ko wani shehu ibrahim radiyallahu anhu da sauran almajiransa hmm. to kamar yadda kullun yake karatu ne mun ce za mu yi kokari ya zama ya tafi muwafaka daidai da abin da ya zo a cikin littafin kashful ilbas an faidatul khatimi abil abbas to amma zai zamto da yawa bincikenmu ne zai bibi littafin amma muna son ya zama asalin tafiyar shine littafin ta yanda ya tabwibin abin ta yanda ya fitar da abubuwan da ke ciki wanda insha Allah duk abin da muka zo cikinsa na babi ko wani abu to za mu yi bayanin abin da ke cikin ba tare da mun fita ba a yau muna ɗauke da bidiyoyi daban-daban na wasu daga cikin miyagun malamai wanda suka yi suka game da ɗariƙan tijjaniya bizzat da kuma wanda suka yi suka game da shi shehu radiyallahu anhu wato a matsayin faida ga baki ɗaya wanda da mu saka bidiyon za mu warware abin da ke cikinsa kafin mu shiga cikin karatu to amma muna ganin kamar cewa mu fara shiga cikin abin da ya shafi karatunmu kafin nan abin da ya sa muke zuwa da bidiyoyi da yawa kamar yadda muka yi bayani shi ne, yana ishara ne wa al'umma game da wa'inda suke suna zuwa suna fakewa da faidan shehu radiyallahu anhu ko kuma mankirai wanda suke kirkiran ƙarya su ƙaƙaba mana su ce akan haka muke wanda yau ma za ku ji ɗaya daga cikin makaryata wanda yake ƙoƙarin ko a ina sai ya busar da hasken Ubangiji Maɗaukakin Sarki, wanda kuma insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu bibiye abin da ya faɗa, mu bibiye shi ta hanyar ilimi da kuma ta hanyar waƙa'i domin mu tabbatar da abin da yake shine mafi daidai. Mun yi bayani a yanda aka haifi Shehu radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata a cikin littattafai da suka tabbatar da mana ranar haihuwarsa da garin da aka haife sa. wanda bayan ya fara girma a duniya ya kai shekaru akalla za mu iya cewa kamar shekara bakwai ya samu haddan alkur'ani sannan kuma ya samu karatu a wajen mahaifinsa bai je wani waje ya yi karatu ba sai iya wajen babansa to amma kuma ya tsaya ya yi karatu wanda sai da malaman duniya suka tabbatar da cewa shi malami ne wanda kullum ana buga misali da jawabin faffa alawi wanda yana ce alayya labasta hakkan ayya talbesi a shekha tarbiyatin a shekhu tarbiyatin am shekhu tadrisi anta alladhi bi kilal wasfayn muttasifun lillahi darruka ya aduwa iblisi wanda fafalawi yana mamaki ɗaya daga cikin udaba'ul karni wanda ɗaya daga cikin malaman da aka sallama musu a ilimi amma yana mamakin cewa wani irin baiwa Allah ya baka yau gashi nan ka samu ilimi gashi kuma za a zo a ganka kana karatu ɗauran tamilu ila eh, tizkari wa ɗauran tamilu ila A karin wata dirisi auka makala wanda ya bayani akan irin yadda zai zo ya gani ga shi ana zikiri ga karatu ga kuma ana tsarki tsarkin zuciya ana wannan ana wannan to wannan duka ba komai ba ne samun ne yayi da cikin horewan ubangiji tarani muradan la muridan wa innani liyal mulku wat tasrifu bil mustafa al wani irin kuma abin da Allah ya shine Shehu radiyallahu anhu ya rubuta littattafai bayan ya rubuta littattafai littattafan nan suna nan da yawa da yawa a fannoni da yawa da yawa don mu tabbatar da cewa abin da ake yi abu ne na ilimi ba abu ne wanda ake yi na gangan ba ya rubuta littattafai wanda sun kai akalla littafi saba'in da biyar wanda wa'innan littattafan kuma a fanni daban-daban babi daban-daban daga cikin littattafan da ya rubuta akwai wanda ya rubuta a fannin fikhu wanda an yi shi abin da ya shafi fikhu da abin da ya shafi fikra na musulunci kamar raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam wanda ya magana zallan abin da ya shafi sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaman abin da ya shafi tafsiratul anam fi anna ilma huwa al-imam wanda ya shafi zaburar da matasan zamani da ma wanda suka yi karatu yanda hanyar da ake bi a samu ilimi na boko da hanyar da ake bi a samu ilimi na addini da hanyar da ake samun tsoron Allah da ilimin sannan yayi tuhfatul hadir bima yanfa'ul haji siyama fi ta'ira wanda wannan littafi tuhfa ce wanda ya yi ga masu aikin hajji da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da aikinsa da addu'o'i da ke ciki da dukkanin makamatu wanda idan ka zo za ka gabatar da abin da za ka gabatar kamar irin su alhujjatul baliga fi kauni Iza'atul qur'ani sa'iga littafi ne da ya magana abin da ya shafi hujjoji da suka yi isassu wanda suka yi magana game da saka Alkur'ani a cikin gidajen rediyo wanda wannan yana daga cikin wato falala nasa wanda a kasashen mu nan kusan malamai sun yi fatawa akan cewa karanta alkur'ani a gidan rediyo bai halatta ba har sai da ya zamto akwai garuruwan da ba a saka alkur'ani a gidan rediyo saboda kaman rediyo gunki ne yake magana bai kamata kuma ana saka qur'ani a bakin gunki ba amma radiyallahu anhu aka tura masa wannan fatawa ya rubuta wannan fatawa har kasan saudi arabia ya zamto sun yi amfani da wannan fatawa wanda ta shafi magana na alami ne na duk duniya baki da sannan daga cikin fatawa da ya bayar ya rubuta littafi ya suna sabilus salam fi ibqa'il maqam maqam ibrahim a zamaninsa an zo za a cire maqam ibrahim wanda ke garin makka maqam ibrahim din nan shine wajen da annabi ibrahim ya tsaya ya gina ɗakin ka'aba shehu radiyallahu anhu yayi fatawa wanda an tambaye ta fatawarsa karkashin rabidatul alam rabidatul alam al-islamiyya al-islamiyya wanda ita wannan rabida din suka nemi fatawa na malamai wanda fatawarsa tana daga cikin fatawa wadda aka yi aiki da ita wanda har yau idan mutum ya je garin makka yake ganin wannan makamu ibrahim din na irin abin da yake ciki akwai irin su irshadu sarina ila adami wujubi zakati harina akwai bahasun fi subut hilali akwai ta'addu zawjati fi islamiyya akwai Aljawabin shafi an khuliqil mar'a akwai aljawabul musi an nadirati sulam Ya yi magana littattafai daban-daban a wannan babi yayi sama da littafi sama da littafi kusan 20 a babin abin da ya shafi tasawuf shine uwa uba wanda yau maganan da muke ya shafi tasawuf a ciki akwai irin su kashfil ilbasi an faidatul khatimi abil abbas kashfil ilbasi din nan littafi ne wanda ya tattaro duk abin da ake bukata a cikin sufanci abin da ya shafi sufanci abin da ya shafi tariqa abin da ya shafi zuhudu abin da ya shafi musulunci wanda ya shafi ga baki ɗaya duk abin da ke ciki sannan akwai albayan wa tabiyin an tijaniyyati wa tijaniyin littafin da ya magana akan wane ne batijjani da kuma irin halayen da ya kamata ya kasance da ayyukansa akwai tahqiqul ma'ani fi sunniyatul wirdi tijani akwai tanbihul azkiya fi kauni shaykh ahmad tijani khatim al awliya akwai an-niqatul lu'lu al maknun fi bid'at sirr al masun akwai al anwarus suta wanda aka mata sharhi a littafin da yake ce mata al-murhifatul quta sharhi nazm al-hajj Abdullahi Inyas wanda wansa Khalifa Muhammad Abdullah wanda ya rubuta yayi mata sharhi da murhifatul quta akwai asirul akbar wan nurul abhar akwai littattafai a wannan babi na tasawuf wanda suna da yawan gaske akwai nazamat wanda ya rubuta wanda sun shafi waƙoƙi wasu sun shiga babin adabi wasu sun shiga babin sira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sun shiga babin tasawuf irin su ruhul adabi wasu sun shiga babi na yabo irin su abin da ya shafi diwani ɗaiɗai guda goma sha hudu irin su abin da ya shafi babin siyar wato na tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam irin su littafin da ya yi game da abin da ya shafi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama wato daga cikin su akwai irin su ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab akwai ruhul hubbi fi madhil qutbi akwai ibul anfas fi mada'i khatmi abil abbas akwai an-nurur rabbani fi madhi sayyid ahmad at-tijani akwai sirrin iksirus sa'ada fi madhi sayyid sadat akwai awsaqul ura fi istighasati bil madhi sayyid al-wara wanda wannan dukkanin su akan yaban annabi suna nan da yawa banda wanda kuma ya raba da yaban iyalan gidan manzon Allah sallallahu da sahabban annabi Muhammad da kuma ahalin gidan annabi da kuma ayimma alam na fannin ilimin hadisi da fanni na fiqh da makamantansu Hmm. akwai murasalat wanda rasail ne rasail ɗin da ya shafi saƙo abinda suka ɗauki abuwa masu muhimmanci wasu su fatawoyi ne na fikihu wasu fatawoyi ne wanda suke cire algazu na abin da ya shafi ilimi na tafsiri wasu su kuma fatawoyi ne wanda suka sami ilimi na wazil na zamani wanda suka faru wasu su sun samu abubuwa ne daban-daban wanda su ma suna nan da yawan gaske akalla sun fi littattafai goma wannan ma wanda aka tattara su a fanni irin na nahau da fannin sarfu shi ma Malam Musho Ibrahim ya rubuta rubutu a wannan babin wanda akwai Tufatul Atfal fi haqa'iqil af'al littafi ne da ya rubuta a fannin sarfu wanda littafi ne yayi littafin ya rubuta shi tsakanin azhar da al'asar kamar yadda ya tabbata littafi ne wanda fannin sarfu ne kuma ya yi shi ne a waƙe amma kuma ya yi shi tsakanin azhar da la'asar kuma ya je ziyara ne ba wai a ɗaki ne na littattafai yake ɗaukan wannan ya ɗauki wannan ba abu ne wanda yake cikin zuciya aka fitar da shi an zahar kalbi kuma a lokaci ɗan takaitacce wani gari ya je shi ya ɗauka littafi sai ga littafin da suke amfani da shi littafi na ɗaya daga cikin munkirai wanda yana inkarin bayin Allah amma kuma sun riƙe littafin da girmamawa har ya kai ga wannan yana sa musu soyayya a zuciya to wannan ya sa take ya saka masa alkalami da tawada ya yi shiftan wannan littafi mai suna tuhfatul atfal fi haqa'iqil af'al bayan nan akwai littafi wanda ya rubuta su a fannin rihlat wanda sun shafi adabi adabi ne wanda ya shafi irin kamar tafiya da gari kaza zuwa gari kaza wanda a cikin su akwai irin su nafahatul malikul gani fi siyahati fi ardi bamako wa gini akwai irin su taskiratun min kano akwai arrihilal hijaziyya akwai arrihilal kumashiyya akwai arrihila ila murtaniya akwai nal mafazi fil audati ila ardi hijaz da makamantansu wa'innan littattafai ne kaɗan wanda shehu radiyallahu anhu ya rubuta su a zamaninsa da rayuwarsa ya haifi yara a mafi ingancin magana yara saba'in da biyar kamar yadda yake da adadin wato littattafai da kuma ƙasashe daban-daban da ya yi ziyara da kuma ziyartar da ya yi manzan Allah sallam tsakanin hajji da umra ya hmm. konkome har kusan saba'in da biyar dukka wannan yana daga cikin ramzi na malamai na ilimin hisabi wanda sun ce komai idan ubangiji ya yi akwai abin da ake dubawa wanda idan ka duba za ka ga ya baka ajabin ma'ana abin mamaki to rayuwarsa tana cike ne da abin mamaki shehu radiyallahu anhu ya tsaya wajen tsaye da mutane a bi Allah a bi annabi sallallahu alaihi wasallam a ginu akan tafiya na ahli sunna wal jama'a ta hanyar girmama manzon Allah ta hanyar girmama sahabban annabi da iyalan gidansa ta hanyar girmama alkur'ani da hadisansa ta hanyar girmama mazahib da ma'anoni da ara'u da dukkanin kowa da kowa ya addinin sa mu ma mai addinin mu matukan bai zanto ya soki annabin mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da za mu ƙara tabbatarwa anan shine aƙidar sa aƙida ce ta ɗariƙar tijjaniya kuma shi balash are ne ɗan mazhaban al-imam malik radiyallahu anhu mai aƙida na ash'ariya cewa Allah subhanahu Ta'ala a tsarkake shi ba a yi masa jiki ba a yi masa mazauni wannan shine aƙidar sa kuma akan wannan ya rayu akan wannan ya kafa mutane akan wannan ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki wayanda suka zo da wasu ayyuka na ashya abin da ya shafi irin abubuwa da za a ce na hakika abin da ya shafi abubuwa wanda za a zo da shi na ƙarairayi a ce shehunku ya ce kaza kamar yadda yanzu za mu danna ɗaya daga cikin masu saɓo wanda daga cikin fajiri wanda yake cewa shehu radiyallahu anhu da kansa ya ce shi ba musulmi bane ma'ana shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to amma kafin mu je ga wannan akwai bidiyo da za mu saka wanda muna buƙatar mu yi tsokaci a kai saboda ɗaya daga cikin wanda su suna neman girman su ne ta hanyar ƙarya da cin amanan al'umma baki ɗaya wanda yake cewa shehu radiyallahu anhu za a ji daga bakinsa a saka mana bidiyo na farko wanda muka tura na'am ah, Ok, na albani kenan ko na farko. ce aƙidar da suka yi suke da ita, na mahalata. duk wani wanda zai taso a yanzu dan shekara talatin ko dan shekara ashirin da biyar ko dan shekara arba'in ko wani mai son zuciya da ike yayi zamani da su ya ce ba su halatta wa kansu waɗannan abubuwa na ɓangarorin shari'a ba ƙarya ike yi sai ya zama duk garin da ka shiga a najeriya nan tun daga nan har ko'ina har Legas inda duk kaulaha ya je a yanzu sai ka je ka samu wata da aka ce matar shi ce ban san ko ka san haka ba tun daga zaria har sokoto har katsina har kebe har kano har garin lagos har kasashen ibra da kasashen igala da sauransu kaf sai da aka daura mishi aure ko da kwana ɗaya zai yi a can kuma ya baro mata hudu nan kuma sai a daura mishi aure da ita in ya tsallake ta shi kenan ka je ka saurari kaset ɗin nan tankaɗe da rairaya a inda sidi ali sokoto ya rinka bayyana ire-iren waɗannan abubuwa daidai igala land ƙasar igala irin barna da ta'adin da ya je musu waɗannan matan suna nan har yanzu za ka ji an ce ai mata kaulaha ce amma kuma sai ka ji wai ta aure amma kuma ana cewa matar kauna don haka duk lokacin da lokacin maulidi ya zo za ta yi maulidi a kofar gidanta za ta yi maulidin annabi za ta yi maulidin kaulaha kuma tana da miji a yanzu fa amma a matar kaulaha take yanzu wannan ba hila ba ce hila ce kana da mata hudu ka je ainihin kano sai a samu budurwa sai a daura maka aure da ita in ka tashi tafiya ba sakin ta zaka ba kawai sai ka tsallake kai gaba in ya isa ka tsina haka in ya ko ina haka haka banda dukiyoyin jama'a da za a yi ta ɗibowa waɗannan ɓarnar da ike bahaushe a arewa bai gaji rubutu ba malaman tarihi sun san me nake nufi a cikin tarihin hausa hausa ba sa rubuce-rubuce su ajiye. ba a tattara waɗannan abubuwan an rubuta ba in ban da littafi ƙwaya ɗaya da na san malam mai gari ya rubuta wani profesan mu daga jami'ar bayero wanda sai da 'yan ɗariƙa suka yi yunkurin su kashe shi a halin fashi a gidan kaula a girma ya zo ya thesis ɗin shi na phd a kan a Sheikh iyas asangali ya kawo cikakken tarihin wato Shaw Ibrahim ne yake da mata hudu, amma kowane gari ya je kuma shi ta aure yake na yake nufi. To, mun ji dai a bakinsa yanzu. Ok. Shi yasa kullum ake ce mutum ya gabatar da alkhairi wanda bayansa za a gani. Mm. Kuma wannan bidiyo ne da suke ta yada shi a ko ina da ina. Kuma duk wanda ya saurari wannan bidiyon babu wani abin da ke cikin face abu guda uku. Na farko zallan ƙarya, zunzurutun ƙarya shine abin da ke cikinsa. Domin maganganun da yanzu ya faɗa, da za a zo a saka wuƙa a wuyarsa, ai shi ɗan zariya ne. Ɗan zariya ne, in ma ɗan ƙauyen zariya ne dai, ɗan ƙauyen zariya ne. Da za a zo a saka wuƙa a wuyarsa a ce masa, ko kuma a bashi makullin aljanna. A ce ka faɗi mace ɗaya a Zariya wanda shehu radiyallahu anhu ya aura har ya mutu wallahi ba zai kawo sai dai ya shiga wutan jahannama yana gani domin me yasa ƙarya yake yi kaga wannan tambaya a iya zare kenan ya ce haka in an je in an je in an je ina in an je Kano ma da a samu matan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu eh. in an je Lagos za a samu matansa in an je kasashen Yarbawa duka kasashen Igala duka in an je dukkanin yanda ya je babu yanda in ya je ba zai zo na ya aure ba ko kuma ko wanda take maulidin shehu kuma duk wanda ya aura eh. wai ba zai sake ba sannan kowane gari idan ya taba zuwa yana da aure abin da ya sa irin wannan maganan ba magana ne da ya kamata mu ɗauka ba bai kamata ma mu zo mu saka murya ba amma abin da ya sa muke sakawa wa mutane su sani shine hadarin rashin mu mu zo mu yi bayanin abin da ke cikin littattafan mu da haɗarin rashin mu mu zo mu yi bayanin su wa'innan wa'inda suke magabatanmu da yawa za ka ga wasu malamai ne suna da awan su yan tariƙa ne su yan faida ne amma mutum na jin kunyan ajiya kama sunan Shehu Ibrahim a bakin shi sai dai na ganin idan an yi haka wasu za su tsane shi ni ko yana gaban ga wani dalili ba dalilin nan shi ne kowa yana ado da ubansa ne kuma wannan abubuwan da muke kai ba ƙarya ba ce gaskiya ce idan ka ga wani abu wanda yake ba daidai ba zo ka gaya mana za mu gyara amma ƙarya fa ba ta gina addini duk wanda ya ji wannan abin na farko yanzu da dai a tambaye shi ya shiga garin Kano birnin Kano da ya faɗa duk Kano aje a bibiya shin akwai Shehu Dalam yana da mata a Kano mata yar Kano mata Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim fa aka ce ba albanin ƙauye ba fa Shehu Ibrahim fa aka ce ga duk yanda aka yi aka ci Ibrahim ne kowa ya sani ya kamata a san matansa a Kano. sannan a gangaro garin da ya faɗa Zaria garin Zaria Ibrahim ya ji Zaria tun ba a haife shi ba tun ba a haife shi ba tun babansa na samari Ibrahim ya je garin Zaria ya je garin Zariyan nan a wannan lokacin Zariyan nan shi a ta sakeyarsa zai iya nuna matan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a gangaro garin Kaduna a nan zai nuna a gangaro garin Jos a nan zai nuna dukkanin state ɗinmu na arewa kaf Ibrahim bai da mace ko ɗaya kaf hmm. arewa Ibrahim bai auri ko mace ɗaya ba gaba ɗaya Najeriya mata ɗaya Ibrahim ya aura kaf Najeriya mace ɗaya tak Ibrahim ya aura kaf Najeriya kaf Najeriya mace ɗaya aura kuma mace ɗayan nan mahaifinta sabida hadimin Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu da kansa ya aura wa Shehu radiyallahu anhu kuma wanda sun yi albarkan da a Najeriya ana samun alkhairinsu har abada ana samun alkhairinsu kaf Najeriya su kaɗai ne jinin Shehuwar da ita ce sai da tuna su Allah ya kara mata yadda wacce yar okena ne kuma Shehuwar da da kansa ya rubuta ya rubuta ya ce ƙasan Hausa ba a rubutu shi dai da ya fito gidan jahilci ya fito gidan jahilai shi yasa zai faɗi wannan maganar yana ce ƙasan Hausa ba a rubutu ƙarya yake yi shi yasa manufar ko mukamin da zaka gani makaryaci ne na biyu kuma ha'inci ya shiga cikin imaninsa mai ha'inci ne ya ci amanan mutanen da suke gabansa domin sun ɗauki addini sun bashi amma kaga cin amana na ilimi da rashin tsoron Allah ya tabbata a zuciyansa na uku kuma shine ya saba alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan ka ɗauki al'umma za ka jagorance su zuwa ga kan gaskiya zuwa ga tafarkin hanyar adalci saka wannan ayoyi da manzan Allah ya tabbatar guda uku ingantattu tabbatattu na munafiki sun tabbata akan albanin zaria ya tabbata cewa munafiki a dal afwan sarki zaki shi yanzu kama sun Ibrahim ka ce mishi ya hakuri ai ah, maganan gaskiya ne <laughs> to to da shi muke magana ai ai kai saliman ganiman amma wannan ayoyi da manzo Allah ya faɗa guda uku ya tabbata albanin zare munafiki ne kuma wallahi wannan magana idan har ba a yafe masa ba sai ya shiga wutan jahannama akan wannan maganan da ya kirkira magana ne na farko magana da gaskiya bai dace yanzu yanzu dan Allah ba shi ba duk wani wanda yake da'awa wanda yake ce yana tare da shi kuma ya ce wai waye ne ya rubuta duk wanda ya rubuta tambaya ɗaya zamu yi muna Najeriya ne mu yan Bauchi ne ka ce duk yanda shi Ibrahim radiyallahu anhu ya je kai duk state din Najeriya Ya ce duk yanda shi labarin wani wajen sa a Najeriya ya an daura mai aure to ya gaya mana ga mu a garin Jos zamu je garin Gombe zamu mu je za zaga garin Kano za zo har Zaria kai ba mun je Zaria ba ya nuna gidan da aka ce shi radiyallahu anhu ya yi aure a wannan gidan idan ko bai nuna ba ta tattan munafiki ne shi domin in banda munafiki wanda bai jin tsoron Allah ba wanda zai kirkiri ƙarya ya san ƙarya ne ya san ƙarya ne shi kansa har zuciyansa ya san ƙarya yake wannan su ne suke shiga wutan jahannama ba tare da Allah ya kalle su ba dan idan an zo ranar kiyama mutumin da zai kirkiri ƙarya ya baza wa duniya to zai shiga a wutan jahannama ba tare da Allah ya kalle shi ba dan da an zo ya ga an kau da kai a kansa shi da kansa zai kama hanya tinkis tinkis ya shiga wutan jahannama dan ya san ba za a kalle shi lafiya kalau ba sai da makaryaci ne mai baza ƙarya a cikin al'umma kuma ya ƙarya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abin da zai baka mamaki yanzu sarki kwanan nan muka buɗe topic akan albani wanda kai ne shaida kai da kanka ka sha zagi ba tare da mun tun da muka zauna ba mu ce uwarsa ba ba ce ubansa ba mahaifinsa yabo muke masa mahaifiyarsa yabo muke mata iya abin da muke biyawa mai littafi ya ce mu karanta mu biya kuma sannan mu ce gashi a wajen mm. amma akan wannan ka san tsinuwar da muka sha zagi na cewa rashin kunya ake yi ana sukan malami ana rashin kunya su har wani wanda yake hawa hudu yana ce ai wallahi tallahi wa innan wasu kaza wasu kaza saboda rashin kunyan ya kai cewa su in sun zagi duk wanda suka zaga su ma'asumai ne su mala'iku ne masu gadin wutan jahannama saka da su iya zagin kowa tunda su suke gadin wutan jahannama su ce yana ciki amma su kuma baka isa ka zo ka yi bayani yanzu albani dai wannan makaryacin da ya karya yanzu ka ga ana ce an zagi malami yanzu wani gobe za ka ga yana rubutu mun ji an zagi malami kai ma ba zai baka tsira ba saboda me yasa makaryaci ya yi karya an karyata shi magana na gaba da ya faɗa wanda babu hujja shine gashi nan yana magana wai cewa wai ya rantse da Allah dukkanin ɗan ɗariƙa wai mun halatta wa kanmu duk abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta mun halatta wa kanmu wanda wannan maganan akanta wallahi akanta ina gaya maka ko zai shiga wutan jahannama ba tare da Allah ya kalle shi ba sai dai in har an yafe masa to kuma ko ni na san na yafe masa akwai wanda ba za su yafe ba sai ya je ya babbaku ya gaggasu kafin nan a zo a ce to yaya zakir ka yafe ya ce a dan mai da shi za a yi ta mai da shi dai na mutum ɗaya fa wallahi wani na san shi ɗaya ya mai da shi so biliyan ɗaya domin abin da yasa akwai ƙarya akwai makirci a cikin maganar shehu radiyallahu anhu abin da yasa ba na son zuwan ce zan biya aƙidinsa a nan wajen ba na son biya aƙidinsa lokaci zai zo da shi kansa zai bayani da bakinsa amma da kansa yana faɗin cewa mu ga irin aƙidunmu ga irin manufanmu idan ko haka ne tafi akan abin da muka tafi mana amma ƙaryan maƙaryaci makircin mazambaci munafincin munafiki ba zai canza komai ba mu almajiransa mun karanta za mu yi tafiya akan daidai kuma abin da yake kai na daidai shi muka gani shi muka raka abinda kuma muka gani wanda yake dukkanin wanda makareci zo ya kirkira ya ce kaza ne to mu ko mun san iya akan abin da yake kai wannan kuma akan ta zamu tafi shehu radiyallahu anhu ba ana maganan wai shi ya saba ma ubangiji madaukakin sarki ba a dama ka'ida mu a wajen mu da kansa yana cewa man zallazi ma sa'akat wa man husna faqat alaihi jibrilu habat muhammadin hadhi allazi alaihi jibrilu habat bi kulli nurin mu'tali to abin tambaya anan shine zai iya kawo layi daya ko mabiyansa su kawo layi ɗaya wajen da Allah ya haramta shewar dalanu ya rubuta ya ce ni na halatta muku ku masoyana ko ni na halatta wa kaina wallahi wannan ma ba zai kawo ba ina maka rantsuwa sarki babu wannan wajen amma yanzu masu bibiyan mu suna jin wa'innan tambayoyi duk wanda ya hauro zai amsa mana na farko zai gaya mana gidan da aka ce shehu dalanu ya je ya yi aure a garin Kano tunda Kano dai an san yana daga cikin garin da shehu fi zuwa a Najeriya sannan ya gaya mana duk gidan da shawar dalla ya je aure a garin Lagos sannan kafin ka gaya mana nau'in nan ka fara gaya mana na Zariya. in ka gaya mana da gaya mana sunan matan da sunan gidan sannan ya kamata mu gani a nan ga dukkanin sunan 'ya'yan Shehu Ibrahim gashi nan a cikin littafi yana tare da ni dake ba bukatar mu zo mu karanta 'ya'ya kaza bane ga su a littafi kaza da kaza kowanne da yake cewa wai ba a rubutu saboda makirci yana so ya karya mutane a Najeriya a Najeriya din an samu wanda ya rubutu ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba mutum hudu ba matayensa ƴaƴayensa duk gashi nan na cikin littattafai wa'inda ba littafi ɗaya ba ba littafi biyu ba amma a nan abin da za mu kulle da shi shine wannan maganar da ya faɗa ƙarya yake yi kuma wannan ƙarya ce wacce manzo Allah sallama ya faɗa afral fira an yuriyar rajulu li ainihi ma lam taraya shine mafi ƙarya mafi ƙarya munin ƙarya shine mutum ya kirkira ya ce ya gani da sa ya faɗi abin da idan bata gani ba duk ƙarya babu irin wannan ƙaryan gwamma ma ya ce ya ji amma kaga a ƙaryar da ya ce ko ina ne an yi wannan al'amarin? Allah ya taimake mu wannan suna daga cikin dalilin da ya sa muka ga dolen dole mu ɗauko karatu makamanciyar wa'innan duk wanda ya sauka a layi ko ya zo ya mana ƙarya ya ce muna yin kaza ko ya mana ƙage ya ce kaza ne za mu zo mu warware shi za mu banke shi mu karkaɗa takarda in a littafi ne mu bi mu tabbatar in ko ƙarya ne mu tabbatar da cewa ƙarya ne wanda ya rubuta wannan littafi littafin shewar dallahu da mu karanta wanda a cikinsa za ku ji dalilin da yasa wannan maganan fa ƙaramin magana ne da mu zo kan babban maganan kuma za mu bibi maganan da hujjoji insha Allahu za mu biya ta amma ba mu buƙatar mu kawo bayanin shi ta yanda shi a tarjamansa wanda kalamul faida yayi Sheikh Aliyu Sise wanda yayi magana game da abin da ya shafi wane ne Shehu Ibrahim radiyallahu anhu domin yayi magana mai faɗi wanda idan mun ce zamu bi iya wannan zamu bada lokaci da da kwanaki muna yin bayani kuma bamu gama ba amma daga jikin abin da yake faɗin cewa idan an ce maka waye Shehu Ibrahim fa huwa shehu bi jami'i maratibi shine shehi a kowane martaban shehunta idan da a ce akwai shehi a luga to shi shehi ne a fannin luga in wani shehi ne a fannin qira'at to shi shehi ne a fannin qira'at gaba daya in wani shehi ne a fannin nahwu wani a sarfu wani a kaza wani a hadisi to shi duka in an tara wannan maratib din to shehi ne a kowane gida in an same shi ya cika da wannan mukamin wa lisanu waqtihi wa nuru zamanihi harshen zamaninsa a harshensa take hasken zamaninsa a hannunsa take nasiju wahdahu mahallu nazarillahi min khalqihi wal babul maftuhu likulli kulli man yuridu al-wuluj li hadrati qudsihi sannan kuma shi ne tsari irinsa a zamaninsa shi kaɗai Allah subhanahu wataala ya yi mana irinsa sannan kuma ƙofa ne na shiga hadaran ubangiji maɗaukakin sarki ta ko ta ina duk wanda yake neman ya shiga hadaran ubangiji to ya zo zai samu a hannun shehu radiyallahu ta'ala anhu hanya ne faridu dahri domin shi ne makaɗaicin zamaninsa shehu radiyallahu anhu shi kaɗai ne wanda Allah ya masa wa'innan baiwan a zamaninsa babu wanda Allah ya masa irin wa'innan wannan kuma ina faɗi da cikon baki don wannan magana ma wani zai ce ina ne a ina aka faɗa aya ko hadisi za mu kawo masa insha Allah sannan kuma fil ilmi wad dini a fannin ilimi da fannin addini wa shaykhu awanihi fi tarbiyatil muridin shine shehin zamaninsa wajen tarbiyyan mutane su sadu da ubangiji madaukakin sarki alamul muhtadin shine tuta na masu neman shari'a wa khatimatul muhaqqiqin fil qarnir rabi wanda shine shikamakin masu ilimi na sanin Allah na ma'arifa a ƙarni na goma sha hudu wanda Allah subhanahu wataala ya turo shi hujjatul arifin Allah ya yi shi ya zamo ziri ne na hujja na masana ubangiji madaukakin sarki wane ne wannan shine maulan mu shehu Ibrahim ibn al-Hajj ibn al-Hajj Abdullahi Inyas as-Singali radiyallahu ta'ala anhu wanda anan shehu radiyallahu anhu wannan abin da za ku ji an faɗa ba abin mamaki bane ba kuma kirari ne aka yi na itra'i na zige ba ko wani abu wannan abin duka yana nan kuma haka ne ko ka so haka ne ko baka so ba haka ne kuma wannan babu kuskure a cikinsa don kuskuren da ake samu shine wai sai mutum wai ya tambaye ka wai a ina ne aka ce maka shehu ibrahim wali ne a ina ne aka ce shehin musulunci ne sai ka kawo masa alkur'ani ko hadisi wanda duk wanda ya maka wannan tambayan akwai amsan da zaka bashi amma duk muna tare da ku wani zai zo mana wannan tambayan insha Allah in an mana wannan tambayan za ku ji amsan da zamu bayar mun kuma ba a yi ba in Allah da zamu bada amsan wannan magana shi yasa shehu radiyallahu da kansa yana so ya mana bayanin faida yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki maliki yawmiddin mamallakin ranar tashin alkiyama man afada ala auliyahi buhura buhura al-anwar wanda ya kwaran yadda tekun haske game da waliyansa gabaki daya waqtasahum bi safa'il ahwali wal asrar ya keɓance waliyansa suka zamo ahwal nasu yana cikin tsarki zukatansu ma cikin tsarki wa shaggalahum bi dhikrihi bil ashi wal abkar sannan kuma ya shagaltar da su da yawan zikirinsa bil ashi wal ibkar da yawan zikirinsa da la'asari da yawan zikirinsa da yammaci da yawan zikirinsa da safiya wa jama'ahum fi shamlil habibil muhtar suka tashi cikin tsari na bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa tu'rafu lahum fa'araf wa ta'arrafa lahum fa'arafuhu ubangiji ya bayyana ga su waliyansa suka san shi kuma su ma Allah subhanahu ta'ala ya sanar da su shi suka san shi sannan kuma wa ta'arrafa lahum ya sanar da su shi fa'arafuhu suka san shi fa kharaju min da'iratil jahl wal inkar daga nan basu sake jahiltan ubangiji ba basu sake inkarin ubangiji ba واختارهم لخدمته ومحبته وصحبة أسفيائه الأبرار Allah ya zaɓi waliyai suka zamto sun tsaya wajen hidimansa sun tsaya wajen soyayyarsa sun tsaya wajen wato abota da zaɓaɓɓun ubangiji wanda suke kubutattu wa jazabahum ila hadarati qudsihi ya ja zuciyan waliyai baki ɗayansu suka koma zuwa ga hadara ta tsarki na ubangiji fahamu fi mutala'atil jalali wal jamali suka zamto suna leka jalalar ubangiji wa mu'ayanatal jamali suna iya ganin jamala ta zatin ubangiji wayannan dukka maganganu ne ibarat ne na sufaye kowanne idan muka ce za mu tsaya akan sa mai bayani to zai zamto kamar littafi ne kusan kanshi wannan maganganu na da dictionary wanda kowanne an ɗauko kamus ne na mustalahat as-sufiya wanda kowanne yana da ma'anarsa da abin da ake nufi to amma abin da yasa mai magana ne yake magana da kansa shi yasa za mu ji maganganun suna nan da nauyin su kuma a bayyane suke ana magana ga halayen waliyai ne wanda su ma za mu zo bayanin wane ne waliyi waliyi mu shiga har wajen su ibn taimiya da sabanin da wahabiyawan yanzu suke yi wai sai kaji an ce maka wai ya da ai san wannan waliyi ne ai ba a sanin waliyi ko kuma a ce maka kowa ma waliyi ne wanda wannan ƙarya ne kalman ba a sanin waliyi ana sanin waliyi kuma waliyi ma yana iya sanin shi waliyi kalman cewa kuma wai wai ba a san kowane mumini waliyi ne wannan ma duk ƙarya ne amma in mun zo wannan babin za a yi mana maganganu akan yansa insha Allah wannan muna haska karatun da zai zo mana gaba ne insha Allah daga ciki yana bayanin cewa fagabu an habi shuhudil kamal waliyai bayan ubangiji yana musu jalala yana musu jamala kamalar ubangiji sai ya mantar da su ganin jalala da jamala su waliyai dinsa waliyai da ake magana waliyai jalala na ubangiji ba ta girgiza su jamala kuma ba ta shagaltar da su saboda su kamalar zatin ubangiji ya shagaltar da su da ganin wannan abu mai kyau ne wannan abu mai tsoratarwa ne duk ba su gani saboda sun gamsu da kamala ta ubangiji madaukakin sarki wassalatu wassalamu ala alwasilatil a'zam tsira da aminci tabbata ga wasila mafi girma annabi Muhammadu wa ainil ma'arif wanda shine mafi ficin sanin ubangiji mafi girma al-mutajallalahu bi kamalil zati. wanda ubangiji ya bayyanar masa da kamalan cikan zatansa fasara martabatan jami'atan lil asma'i was sifati ya zamto wani martaba ne wanda in ka samu annabi Muhammadu sallama to ya zamo daraja ce wacce za ta tara maka asma'u was sifat domin sanin annabi sallama da kusanta manzo Allah nan da ka san Allah a asma'unsa ka san Allah a zatinsa ka san Allah a sifar nasa duk wanda ya ce maka ya san Allah ba ta da hanyar annabi Muhammadu ba dahu ne ba ma jahili bane domin ubangiji madaukin sarki babu wani hanya da ya bari na asan shi sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi salati tabbata ga iyalan annabi Muhammadu wa sahabati da sahabbansa alhadina almuhtadina masu shiryarwa shiryayyun wattabi'ina wa tabi'ihim da masu bin su da masu bin masu bin su bi ihsanin ila yawmiddin khususan siftahu musamman jagoransu a daga cikin masu bi masu bi masu bi din akwai kakan ajikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaji asrari na annabi Muhammadu mumiddul aqtabi wanda yake yin madadi ma udubai da waliyai wal arifina da masana Allah wa mustanidu akabir mustanidul akabir wa wanda manyan malamai da jagorori na gari wa shuhada'i da wanda suke shahidai wal budala'i da wanda suke abdalai wa siddiqin da yawan su suna neman majingina madogara gare shi a fannin sanin Allah madaukakin sarki amma ba'du bayan haka fa yaqulu abdul faqir bawa din nan wanda yake matalauci idan ana an ce al faqiru shine matalauci mai bukatuwa zuwa ga ubangijinsa ku ji wanda suke ce shubran ya ce shi Allah ne shi ga shanan yana cewa al abdu al faqir ni bawa ne matalauci alfaqiru din na abin da ake nufi wanda yake bayi da wani abu nasa sai na Allah madaukakin sarki bayi da wani abu wanda yace wannan nawa ne mallaka na ne ko ƴaƴa ko dukiya ko ilimi ko kamshi ko karfi ko menene banda komai sai Allah madaukakin sarki wannan abin da shi yake faɗi wa kansa kenan almuttaru ila rahmati maulahu arrahim kullun abin da nake nema Allah ji kana in ji shehu radiyallahu anhu dai kansa yake faɗin wannan abin eh? aljahilul mu'tarifu ya ce ni ban san komai ba ni jahili ne wannan kalmomi ne na tawadu'u tawadu'u ne wannan a wajensa amma shi ne zai iya faɗin wannan a kan kansa amma mu a wajen mushawar jalanu kai malami ne kai tunjin ma ne kai sha tambaya ne wajen ilimi amma shi a wajensa saboda tawadu'u a hadaran ubangiji idan ya dubi zatin ubangiji shi aljahili shi jahili ne al mu'tarifu bi jahlihi ya ce na tabbatar da jahilci na kafin wani ma ya ce ni ban sani ba ni ban sani ba a hadarin ubangiji wa kusurihi kuma na gajiya wajen in cika abin da ubangiji yake so wane ne wannan shine ibnu sheikh alhaji abdullahi ibrahim shine dan shewa alhaji abdullahi wanda ake ce masa ibrahim la yazalu bi fadli maulahu fi jamali jalalihi yahimu bai gushe ba saboda falalan ubangijinsa a cikin jamalar zatin Allah yana cikin dimuwa bai iya gane kunhiya na zatin ubangiji ba kada kasura fi hadhihi bilad li al jahli to mun fara shiga karatu a wannan garuruwa an samu yawaita saboda tsaban jahilci o yanzu muka fara a mun fara shiga karatu to masha Allah li al jahli saboda yawan jahilci wal baladati da toshewan kwakwalwa wal hasadi wasu kuma tsabi da hasada wal anadi dan mugun kagaggen tauran kai kada ka sura an samu ya yawaita al inkaru ala ahli faidati tijaniyya an samu mutane da yawa suna inkari wa ma'abotan faidar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu al-ahmadiyyati kwaranyan sirri ne irin ta annabi Muhammadu al-muhammadiyya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-ibrahimiyya al-hanifiyya wacce take kan addinin musulunci hanifiyya millatu abikum millatu abikum ibrahima hanifa bi mahadi fadli al rahmaniyya wanda wannan salalan falalan Allah ne na ubangiji mai ikon rahma fatasamamtu anuhum maliyan yace nayi shiru nayi kurum kaman ban ji ba na ja dogon lokaci ina jin inkari ya yawaita wannan yace faida kaza wasu ce faida shine yan kowa Allah ne wasu ce faida sai izun yan ilai wasu ce faida sune yan kabalu wasu ce faida sune yan kaza kowa in an ce faida kawai zai tsauko abin da zai faɗa ne ya gaya maka a matsayin wannan shine faida a wajensa to sai yake cewa wa in kana ma ya atuna bihi shay'an fariyan duk da abin da kowa yake faɗa kan faida ƙarya ne duk wanda ka ja faɗi magana ya soka ga faida ƙarya yake bai sani ba idan da gaskiya kake neman gaskiya kake zo mu yau gashi za mu yi magana akan mecece faidan zo ka ji don sa an ce mu yan faida ne mukan ce eh haka ne me dalili mun ta ne kai da kake ganin abin kyama ne baka santa bane ko kuma hassada ne a zuciyanka ko kuma jahili ne kai ko kuma toshashshen kwakwalwa ne me dalili likauni min jumlati hizbil faida shubra yace ni din kai ne ni kai na dan faida ne eh ni ma ba ni ne mai faida ba ni ma dan faida ne me dalili ja'alana Allahu mimman la yusawil aqbara minhumul baida Allah tunda na kasance dan faida ka sanya ni cikin wa'inda koyinsu ya fi karfin girman ya fi girman wato largest wani wato yanki na duniya continent da a samu a samu koyi daga cikin su mana wanda bai kai ba daga cikin almajiransu Allah ya bashi darajar da ya fi girman ƙasa guda wannan haka muke fata kuma haka ya tabbata albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina son Allah ya min wannan makafatar raddi anni yace nayi kurum din kurum da nayi a baya ba haka kawai ne ba nayi ne dan kar masu raddi kowa ta ta caucau kowa yace zai dinga kawo min hari yace shi yasa nake in yi bayani akan ce faida wal intisar lin nafsi sannan kuma nayi ne dan bawa kaina kariya muka tafiyan bi mudafa'ati hadaratil qudsi dan na san hadara na Allah da kanta tana kare abin da za ta kare nata fahiya hiya tudafiu an ha hadara tana karewa wa kanta abin da kirai suke turowa domin Allah yana faɗin cewa lallai yudafiu an alladhina amanu Allah yana yi ba da kariya ma wanda suka yi imani ba tare da sai su sun nemi cewa za su kare kansu ba wannan dama haka ubangiji yake cewa ja'ana Allahu min abidiha almustanidina laha Allah ka sanya mu daga cikin bayin hadaranka wanda suke jingina da kai a kowane lokaci yace na ci gaba da wannan kawai din ila an marra burhatan min zamani har wani lokaci ya wuce na zamani wahum alamahum alaihi minal inkari mutane suna ta inkari zuri su kirkiri karya su ce ana halatta haram ana halatta haram ana haramta halal ana shan giya ana yin zina ana yin kaza ana yin kaza wanda abubuwan da yanzu ake faɗi kenan amma a wannan lokacin sai su ce ana la ilaha illallah yayyawa ana salatu annabi yayi yawa ana haukacewa da zikiri ana yin kaza ana yin kaza wa'annan maganganu dukka mutane jahiltansa suka yi kuma ba su sani ba kuma an ki a yi musu bayani wannan yana ci abin da yasa wasu suka shiga cikin tangarɗa su ba su je makaranta ba sun tsaya sun ɗauki jahilci a kwakwalwansu shi yasa yake cewa fasana hali an ajma'a shay'an Allah ya mun baiwa ya ban dama yanzu zan tara wani abu min kalamin a'immatil ajilla na maganganun jagorori masu haske fi bayani mazahibil asbiya. ba maganan faida ba hanyar sufanci gabaki ɗaya yanzu za maka bayani domin faida ta ɗauki sufanci gabaki ɗaya to za a yi bayanin su fasta'antu billahi ta'ala wa sharatu fi ta'rif hadha alkitab almaymun shi yasa na nemi taimakon Allah na fara bayani akan wannan mustamiddan min faidi hadarta shamsuddin maulana tijani a al-makam al-makin yace don ni ina mai neman madadi daga hadara na Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya min izini in fara rubutu akan wannan neman izini wannan kuma ja'izi ne kuma ya nema an bashi shi yasa ya rubuta yace idan raddu alaihim raddun an Sheikh al-Katim Tijjani domin duk raddin da suke yi kirkiran karyan da ake yi shi ake tsukarsa ba ne suke suka ba Shehu Tijjani ne shi kuma sukan duba sa da kakansa ne suke sukarsa ni ko nayi ne dan in kare hadara na sharifai hadara na janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idhu sahibu hawa mufiduha domin ne mai kwaranya zuwa ga hadaran na faida shi ya kwaranyo alal ashabi ga sahabbansa ɗaci jaddihi shi ma ba tasa bace faida ta annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan raddi da dukkan abin da ke faruwa kirkiran ya ce ana yi ne ga Shehu Tijjani radiyallahu anhu kuma wannan ya tabbata mana ƙarairayi da aka yi suna nan burjik amma da ke ba muna magana bane a zatin Shehu Tijjani ba muna magana bane a zatin Shehu Ibrahim radiyallahu nan karatun da muke maudu'i ne muna yi ne akan maudu'in faida da abin da faida ta tattaru da shi sarki zaki ka saka mana murya ɗaya daga cikin wanda suke irin wannan sharrin wannan mutumin da ake ce masa albani ya kunso guba mai karfi wajen ya iya kirkiran karya kuma duk abin da shehu dalan ya faɗa na sifofin mutane na wanda suke inkari wanda zaka ga akwai aljahalu akwai albaladatu akwai alhasadu akwai al'anadu duka ya tabbata al'inadu duka ya tabbata akan wannan mutumi shi yasa zamu ji abin da yake faɗi don inkari ga shehu jani wannan yana da abin da ya samu ma muka ce wajibin mu zamu ɗauko wannan tafiyan duk wanda layi ta biyo kansa ya zama ya shigo hannun mu shi ya shigo gidan mu to zamu bi ta kansa insha Allah wannan mu ma zamu yi al'ada a waje ba wanda zai tambaye mu me yasa shi yasa da sarki ya ce min akarwa kallah nace ni ma akarwa kallah sarki bismillah saka mana shi mu ji me yayi faɗa a saka mana sarki za mu ji me yake faɗi babu shakka ina sukan ɗariƙa dan ɗariƙa ba musulunci ba ce yan ɗariƙa ba musulmi ba ne ni ba ni na faɗa ba tijjani shi ya faɗa ku karanta littafin ifadatul ahmadiyya tijjani ya ce amin saba yana da wani almajiri ne mai suna saba ba saba bread ba saba kamar da hausa ka ce sabo ya ce kai saba ka amince da kyau wani almajirin shi ne ya ce ana kunu minar musulmina ya ce kai saba kana tsammanin mu musulmi ne ya ce wallahi ma shi min ra'ihatul islam ya ce wallahi ko kanshi musulunci ba mu ba tijjani ya faɗi wannan ku karanta littafin ifadatul ahmadiyya sannan ku karanta jawahir ma'ani tijjani yana da aƙida akan wahadatul wujud cewa komai Allah ne har ma tijjani ya ce inda komai ba Allah ba ne yadda Allah yake da kishi akan shirka da ya rugurguje duniyar nan amma tun da har Allah ya kyala mutane suna bauta wa gumaka da komai to don Allah ya yadda gunki ma Allah ne na gaske komai ma Allah ne in ba haka ba yadda Allah ke da zafin shirki kishi akan shirka da ya rugurguje duniyar sai tijjani ya kawo aya Qur'ani sai ce ita ce dalilin shi da Allah yake cewa Annabi Musa innani ana Allah la ilaha illa ana sai fassara ayat da son zuciyar shi cewa ni ne Allah babu abin da ake bautawa sai ni wai ma'anar ayar babu wani abu da ake bauta a duniyar nan sai da ya zama ni illa ana huwa sai da ya zama ni ne wannan abu dan haka sai zan komai Allah kaga wannan ai ba zagin yan dariƙa ne ba inda yan dariƙa za su ji tsoron Allah ai a cikin littattafansu ne na dako na faɗa ai ban ce a duba littafin malam gumi ba ko ai ban ce a duba littafin albani ba ko ai cewa ne jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani ko dan dariqa in dai dan dariqa ne ya san nasu ifadatul ahmadiyya haka to sa'an nan yan dariqo aka ce ai kaga jami'i ne ko Najeriya kuma galibi ana bin dariqa ne To, ‘yan eh, TikTok zance kenan. Wato, wato ku dubi wannan maganar. Magana da shi albani ya zo ya faɗa. wanda kullum yana ƙara magana jahilcinsa yana ƙara bayyana kuma kasancewar bayi duniya wannan ba hujja ba ne don yanzu zaka wani ya fara cewa ai yanzu ya mutu a wannan mutuwarsa ba kamai bace ba ya san zai mutu ya suka wannan sharrin kuma shi bai da hankali ne a lokacin shautu janna da rai ne sa'an almajiran shautu janna hawa na ɗari ne ya zo yake sukan shautu janna da irin wannan shai karatun ka yana shiga sosai amma mu akwai mu sassauta ya ku karatun ka yana na'am sarki na'am sarki to a yi hakuri da Allah to allura ne dan minti daya abin da ke so in faɗa shine yanzu abin da nake so in tabbatar shine ai ya san shehu tijani ba sa'an kakansa na goma bane ba sa'an ubansa na goma sha ɗaya bane amma kaga saboda tsaurin ido ka ji kalmomin da ya faffada a nan ku ji yadda yake cewa tijjani tijjani tijjani ya ce kaza tijjani ya ce kaza na farko a nan ni da zan ce albani albani da dan san asalin sa in kama misali in ce awwalu ko a ce irin irin yadda wasu zaka ji an musu lakabi a ce awwalu qaya misali in ce awwalu qaya ya ce kaza in ce awwalu qaya albanin zare ya ce kaza sai kaga wasu hankalinsu ya tashi me yasa an ce wa albani awwalu qaya asalin lakabinsa kenan sai ni na zo na faɗi asal lakabin sa to wannan asal lakabin sa sai ya zama man bakin jini meye ne na tozarta shi saboda bai sa ga lakabin sa amma shi koyaye ne ka ji abin da yake ce mana duk dan ɗarika kafiri ne duk dan ɗarika kafiri ne ya tsaya a wajen a matsayin yayi magana na jahilci amma sai ya ki sai yayi abin da ya saba yi shine ƙarya da jahilci buɗan bakinsa sai ke cewa wai a ɗauko littafi ifadatul ahmadiyya mutane su kiyayi wani abu ɗaya wannan karatun da muka ɗauko muna so mu yi cin baki ma duk wani wanda ake ganin sa da gemu wanda ya iya ƙarya zai iya buɗe littafi ya ja baki ya ce wai a littafin yan ɗari kan ce kaza wallahi ba za mu bari ba idan mun ji mutum ya faɗa sai mun fige gemun sa yanda ake fige gashin kaza dalili a nan wajen za ka gani shi da ya zo yana magana yana cewa wai wai littafin ifadatul ahmadiyya a nan ne shehu tijjani da kansa ce shi arne ne ku duba wannan maganar a wannan maganar yanzu babu wani wanda zai adalci ya ce albani mara kunya ne a cikin mabiyansa ba wanda zai tashi ce kai makaryaci ne amma ku ji abin fa ya faɗa ya ce wai duk yan ɗarika arna ne kuma aka yi kabar Allahu akbar yanda ka san an karanta kul huwallahu ahad littafin kanta bai iya karanta sunan daidai ba yana da cewa akwai jahilci a abun littafin kanta al-ifadatu al-ahmadiyya sai a ce al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adati abadiyya al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adati abadiyya mutumin da littafin bai iya faɗa sunanta daidai ba ta yaya zai yi ja bakin a cikin littafin wannan abu na farko kenan littafin bai iya faɗin sunanta daidai ba kuma abin da zai ba ku mamaki shine bayan bai iya faɗin sunan littafin daidai ba karatun ma bai karanta daidai ba fassaran kuma sai ya caccanza ya girki ƙarya da yawa ya kaji mutum ya ce maka akwai jawahirul ma'ani mutane sun yi haka ne don littafin ya yi ƙaurin suna duk sharrin da za su yi da kasafi sai su ce na jawahirul ma'ani to yanzu dukkanin littattafan ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauko muna bibiyar su ɗaya bayan ɗaya kuma kowane littafi abin da ke ciki baƙin da ka ja ita za mu ja sannan za mu gaura kanka da na malamanka ba fa wai kawai dan kun ji mun ce zamu karanta littafi zamu zo mu yi bayani akan faida ba fa kawai dan zo ne in bude ido ina ta Shehu Tijjani ya ce Shehu Ibrahim ya ce kai kuma ka zo kana ce min a kana kana a a zan zo da yanda Shehu Tijjani ya ce annabi ya ce kai kuma da ka zo mini ni kuma in zo maka da yanda malamin ka ya ce kai ba zan ka maka in ce maka ga annabi ya ce ba yanda malamin ka ya ce zan zo maka da shi nan abin da yake tabbata anan yan uwa ku fahimce ni shin maganan da albani ya faɗa akwai shi a cikin al-ifadatul ahmadiyya lallai akwai magana wanda ba haka yake a cikin al-ifadatul ahmadiyya ba abin da ya faɗa ƙarya yayi ga yanda zance yake a cikin al-ifadatul ahmadiyya kuma ga yanda bayani yake al-ifadatul ahmadiyya littafi ne wanda ba shehu tijjani ne ya rubuta ta ba ga ta nan ba shehu tijjani ba ne ya rubuta ta wa ya rubuta yawwari wanda ya rubuta ta ɗaya ne daga cikin almajirin almajiran shi tijjani muƙaddamin tijjaniya ne ɗan ɗarikan tijjaniya ne sannan kuma da ya rubuta littafin ya rubuta littafin ba shi ya buga ba hmm. da aka zo aka ɗauki littafin aka je wasu suka buga suka rubuta abin da suka ga dama ɗaya daga cikin almajiran almajiransa lokacin da aka fara buga littafin da ya zo sai ya gani sai ya ɗauko littafin sai ya je labararinsa sai ya ɗauka sai ya duba sai ya gani waye suka rubuta sai ga wanda suka rubuta makiya ne masu inkarin shi tijjani sannan kuma da suka rubuta ba su yi masa adalci suka kufi abin da ke cikin littafin ba sai suka rubuta wani abu daban sai suka je suka ɗauko asalin littafin da bugun hannunsa suka ɗauko suka ce gashi yanda yake a littafin to amma a wanda aka yi ƙaryan ma babu wannan maganan a ciki ita al-ifadatul ahmadiyya shek sukairat al-ayyashi ya rubuta littafi mai suna wanda ya jinatul muntasib al'ani fi ma nasabahu bil kadhibi li shaki tijani ko an shaki tijani wanda ya dauko abubuwa da duka wasu ne suka shishigar wanda kuma shi littafin kanta da albani yake cewa ya karanta da ya biya littafin a mukaddama ta farkon littafin mukaddimar wanda ya rubuta ya yi ta hakikin littafin aka rubuta shi shine al-allama Sheikh Muhammad al-Hafiz al-Bishri at-Tijjani wanda shi kansa sai da ya shigar da wannan bayanin ya ce ga matsalar da ke faruwa littafin an je an rubuta a kasuwa kaban yadda aka yi ƙarya na asirul akbari wani wanda bai tsoron Allah ya je ya rubuta abin da ya ga dama ya caccanza abin da ya ga dama ya zo ya ce haka Shobrain ya faɗa aka ɗauko aka ce ina rubutun Shobrain din ba gani ba to haka aka fara yi ma al-ifadatul ahmadiyya shi mai al ahmadiyya idan ka ɗauko shafi na ɗari shafi na saba'in da hudu za ka ji abin da yake faɗi shafi na saba'in da hudu magana na talatin da hudu kuma again za ka ga abin da yake faɗi amin soba bari in karanta abin da shi mai ifadatul ya faɗa da abin da shi albani ya faɗa a kan wannan ƙagen shi abin da shi tijjani ce amin saba ya saba kai saba ka amince da abin da zan gaya maka ka saurare ni ka ji ni shi kuma na albani da ya zo sai yi wani izgili saba ana nufin sabo sabo da hausa har ya ma macewa, amin saba kai sabo ka ji dan Allah dan annabi wani irin gangarancin gangarmin jahilci ne wannan Wa ya gaya maka sabo da larabci sunan shi saba shi shine sunansa sabo sabo fa lakabi ne na hausawa idan mutum na da suna Muhammadu da yawa shi ne ake masa lakabi da Muhammadu Sabo ko kuma wasu sukan yi lakabi ma wani suna idan har aka sake samun irin wannan suna ce wa na sabo ma'ana a matsayin lakabi ne na cewa sabon da aka sake samu shi ko sabo a larabci ma illa ce masa jadid ko hadith ba a ce masa swaba swaba kalmar kwata-kwata bata hau ba ba kaga irin yadda suke jahilci suke nuna mutane kuma sun gane yare nan wa ina sabo a littafin nan don Allah don annabi ina sabo da ya tashi sai ya sake wani abu wanda malamai suke ce masa tahrifi ko kuma tashifi nan farko sai ce tahrifin da ya sai ce ana kunu muslimina ana kunu muslimina sai ya canza larabcin yanda shi tijjani ya ce na kunu muslimina saba mu fa musulmai ne in ji shehu tijjani amma shi kuma da ya zo sai ya canza sai ce a na kunu musulmina kai saba kana tunanin mu musulmai ne a ka'idar larabci wannan tambayan jumla da zai biyo bayansa jumla ne wato istifhami ne inkari domin inkari wai shi na cewa mu fa san ba musulmai bane shi kuma shirjan ya cewa na kunu musulmina mu fa musulmai ne in ji shirjan abin da ya fara faɗa kenan sai da ka fahimci cewa hali ne ya zo masa kuma za mu duro da wa'innan za mu gangaro a hadisai da ayoyi za mu karkaro maka duka irin wannan zaka gani Ya ce mu musulmai ne in ji shehu tijjani wa wallahi ma shamamna ra'ihatal islam muna da awan mu musulmai ne mu musulmai ne amma aikin mu yana nuna mana kaman kamshin musuluncin ma bamu sheka ba bamu kishin kamshin musulunci ba a ƙarashin maganar sai suke tambayan shi fakila lahu ake ce masa an ta tara rasulullahi shehu tijani kai fa kana ganin manzan Allah ya zatan ido da ido wa ta taqulu hadha amma har kana iya cewa mu ga shiga-shiga aikin mu yace fa yaqulu inun zalika hakan yace haka ne tabbas na ga annabi Muhammadu kuma ina ganin manzan Allah walakin amin saba sai dai saba ka sani fa ba a amincewa da makircin Allah me littafin kansa ya buga nan ba wanda shi ya sake littafin abin da ya fara cewa ya ce hadhihi kanat halatuhu min al wannan maganan fa Shehu Tijjani ya faɗe ta ne sai da zunzurutun tsoron Allah da yake da shi a zuciyarsa wa hmm. adamil amni min makrillah da rashin amincewa da makircin Allah ba kana jin cewa ni dan aljanna bane ta ko halin kaka yanda ake cewa yan dariƙa suna bada aljanna haka wani ranar yan kira ne yake tambaya wai dan Allah an ce yan dariƙa ana bada aljannan nan ya ake a baya <laughs> ka duba Shehu ga gashi da abin da yake faɗi eh. ya faɗi wannan maganan to anan abin da za mu tafi shi ne. wannan maganan shehu tijjani ayoyi ne suka yi marka-marka a cikin alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa ba wai shehu tijjani ba annabawa ma da daman su idan har za ka yi magana akan makami na tsoron Allah to akan ga mutum ya sauko ne daga mukaminsa ba hawa mukami ake yi a hau kujera a ce ni kaza ne ni kaza bane ba haka waliyai suke yi ba ba haka annabawa suke yi ba kowane waliyi da irin mukaminsa kowane annabi da dukkanin girmansa idan ana maganan tsoron Allah yakan sauka a ganin mukaminsa ya koma kuma kallon wato zatin ubangiji madaukakin sarki daga cikin abin da za mu tabbatar anan shi ne, wannan hali ne ya bijiro wa tijjani kuma hali ne wanda yana ishara da mukami ne ma'ana ka cika a wajen ubangiji Allah ya baka kusanci gare shi amma kuma zuciyarka kullum tana tsoron ubangiji gani ma kake kaman baka cika cikakken musulmi ba wannan mukami ne mai kyau hmm. ba aibi a cikinsa ba wai fita daga musulunci ne. a can kun ji yadda na kawo muku ha'incinsa da makircin da yawa maganan sai ya ce ana kunu musulmina saba kana zaton mu musulmai ne wanda shi kuma kwata-kwata ba haka bane nakunu minal muslimina mu fa musulmai ne Inji ji jani a ka'ida da shi jani ya ce kunna na to da za a iya ce akwai magana a larabcin ma'ana da mu musulmai ne amma yanzu ko kanshin musulunci ba mu sheka ba ko kuma da ya ce sanakunu na za mu iya zama musulmai amma ko kanshin musulunci ba mu sheka ba ko kuma da shi jani ya ce musulmi na shin mu musulmai ne to wa'inna akwai magana amma shi jan cewa musulmi na musulmi na mu fa musulmai ne mu fa musulmai ne ishara yake musu akan cewa kada wani ya amince da makru na ubangiji wannan babi ne mai faɗi a musulunci domin Alƙur'ani, Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa afa aminu Makarallah, shin wa'in nan sun amince makircin ubangiji na cewa Allah yana da ikon kana ganin kai mai bin sa ne kai waliyi ne take Allah ya canza ka wannan ga hadisi mu karanto a gurguje wannan babi mai faɗi ne gobe la'alla mu ƙara faɗaɗa bayani al-imamu tirmidhi ya rawaita hadisi akan wannan mukami na kana jin kaman kayi ƙasa Anas ibn Malik sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi hasani daga Anas ibn Malik wanda al-Imam at-Tirmidhi rawaita kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul Annabi fa ba fa ake magana wani ba Annabi da kansa yana cewa ya muqallibal qulubi sabbit kalbi ala dinika ya wanda yake canza zuciya ka tabbatar da ni akan addinin musulunci sarki annabi ne yana roƙon ya tabbata a musulunci manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ba fa ana maganin fa shiga aljanna ba yana son kar ya mutu ba a musulunci ba manzon Allah yake wannan addu'a shin haka yana nufin cewa annabi bai san cewa zai mutu musulmi ba ko yana nufin cewa manzon Allah sallama bai san cewa shi yake ba da aljanna ba yana ba da aljanna da izinin ubangiji to bari ka ji yanda su ma sahabban shujani suka tambaye shujani sahabban annabi suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi annabi amanna bika mu fa da kai muka yi imani wa bima ita bihi mun fa imani da abin da ka zo da shi fa hal takafu alaina to ya rasulullahi yanzu har ka fi mu tsoro tsoron tsoron me kake mana ya rasulullahi kala na'am annabi ya ce gaskiya ina muku tsoro innal quluba baina asbu'aini min asabi illahi zuciya fa suna tsakanin a zuciya suna tsakanin yatsu ne na ubangiji yukallibu ha kaifa yasha'u Allah yana juya zuciya yanda ya ga dama yanda ya ga dama yau kana babban wali gobe ka canza in ya ga dama kana wani abu gobe ka canza hadisi na imam muslim ya fasara wannan manzo Allah ya ce mutum yana iya aiki aiki lokaci mai tsayi aikin yan aljanna sai ya kusan zuwa da mutu sai ya shiga wutan jahannama ya kuma aiki da mutum yan wutan jahannama ya shiga wutan jahannama to daga nan idan muka duba za mu ga cewa ba iya wannan ba wannan mukami ya faru daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna nan da yawa daga cikin su akwai irin su sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda ba sai na Umar ba ga ruwayan al-Imam al-Bukhari wanda Ibn Abi Mulaika ya rawaita yana cewa adraktu salasina min ashabi rasulillah na riski mutum talatin daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi kowa an ka same shi yana ce anya ni ba munafiki bane sahabbai fa sahabbai talatin suna tunanin anya tsoron sabon tsoron Allah ya sa zuciyarsu tana musu anya ni ba munafiki bane kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi Imam Bukhari ma minhum ahadun babu wani a cikin su sai ka samu yana cewa innahu ma minhum ahadin yaqul innahu ala iman jibril wa mika'il babu wanda zaka ji cewa ni ina da imani kaman jibril ko ni ina da imani da irin mika'il al-hafiz ibn hajar karkashin wannan hadisi yake cewa was sahabatu alladhina adrakahum ibn abi mulaika ibn abi malaika sahabban da ya riska a rayuwarsa min ajallihim aisha daga cikin su akwai sai tuna aisha matan annabi amma kullun tana tunanin anya ni karfa munafinci ya shiga zuciyana karfa kaza karfa kaza karfa kaza karfa munafinci munafinci kuma mun san yafi kafirci kai da kai so ka fitar da mu a musulunci akan kawai tsoron Allah da ya shiga zuciyar Shehu wannan mukami ne yake nuna wa Shehu sahabbai talatin kowanne a cikinsu zuciyarsa na bari karfa a ce shi munafiki ne hmm. daga cikinsu akwai sayyidina abdullahi ibn umar akwai sayyidina abdullahi ibn mas'udin akwai sayyidina abu huraira kai akwai abdullahi akwai al'abadi abadilatul arba'a wanda dukkan wa'annan su ma suna cikinsu wanda kowanne a cikinsu yana zargin karfashi ya zama munafiki ne maganar shi tijani ma shamamna ra'ayi, islam mu fa musulmai ne amma zuciyarsa tana bashi tsoron karfa a ce kamshin musulunci ma ya zamto ba mu riski lubbu na addinin musulunci ba ga sallan mu ga azumin mu ga kaza ga kaza domin hadisi ya inganta daga annabi yana cewa dukkanin ku babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai haka babu wanda zai shigar da shi aljanna sai in Allah ya masa ta goma shi da rahama har ni in ji annabi Muhammadu har shi manzon Allah in ji shi duk da cewa shine rahaman Allah din amma yace wai har shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan idan muka duba sayyidina Umar ibn al-Khattab ya tabbata mana sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yakan zo tambayi Huzaifa ibn al-Yaman Sai na Umar wanda yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna karara annabi ya ce masa kai dan aljanna ne amma yakan taso ya zo ya samu Huzaifa ibn al-Yaman ya ce masa ya Huzaifa shin annabi ya ce ni ina cikin munafikai din nan ne me yasa bai zauna ba kawai shikenan shi dan aljanna ne amma kullun zuciyarsa yana tunani saboda tsoron Allah in ta kai makura to kullun saboda sanin Allah da tsoronsa nema kake ka kara makalkale masa shi yasa shehu ai sai na Umar yake cewa kullun sai na Umar yana tsoron karfa shi munafiki ne sai na Umar fa an ce an ba shi aljanna yanzu wannan zai sa ka ce sai na Umar shikenan sai na Umar ma gashi nan yana tanin shi munafiki ne kaza kaza ne ga sai na Hanzalatu ga sai na Abubakar wanda suna tafiya Hanzala yana ce na faka Hanzala ni fa Hanzala yanzu kan kawai munafiki ne babba ne a sabban Annabi Muhammad babba ne wanda wasu suna ganin hanzalatu yana daga cikin sahabban da suke rubuta alqur'ani wahayi in ta sauka daga annabi yana cin masu rubuta qur'ani amma na tare da annabi sun samu aljanna amma yana cewa ni fa hanzala kawai munafiki ne ni fa kawai munafiki ne to ai mukami ne wanda mutane ba su sani ba shi yasa irin wayannan in mutum bai sani ba sai ya karanta maganganun sufaye wanda tana nuna mukamin su a Allah shi kuma sai ya dauki maganan ya fidda su a musulunci shine maganan ibn taymiya siddiqi sai a ce mai zindiki sai da jahilci da rashin sani shi yasa da ka ga hanzala yana cewa ni fa na zama munafiki ni fa munafiki ne sai na abubakar zai da shi ya ce hanzala yaya kake ce kai munafiki ne ya ce abubakar kaji kaji halin da muke idan mun zauna gaban annabi za mu manta komai mu yi kaza mu yi kaza amma da mun taso kuma sai kuma mu shiga wani yanayi yanayin da kuma he kaga inna lillahi inna ilaihi raji'un har da mu iya mu'amala da matan mu mu yi kaza sai na abubakar ya ce to ba kai kaɗai bane munafiki ni ma na faka abubakar ni ma abubakar munafiki ne sai ka masa hukunci yanzu sai ka ɗauko ka ce sai na bakar ya ce shi munafiki ne in ba dai kai munafiki ne da wani abu a zuciyarka sai ka duba menene ya faru hali ne na tsoron ubangiji ya bijiro masa mu koma hadisi sahihi wanda ibnu majah ya rawaita cikin kitabul janaizi wanda ya rawaita wannan hadisi babu zikiri wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa dafnihi babin bayanin rasuwan annabi da bisna manzan Allah menene ibnu majah ya rawaito mana حدثنا بشر بن هلال حدثنا بشر بن هلال السواف حدثنا جعفر بن سليمان الدبعي حدثنا ثابت عن انس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه عدا منها كل شيء yace ran da annabi ya bayar garin makka ya shigo madina sai aka ga haske ya fi hasken rana ya kara karuwa. komi na garin madina ya haske falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama min kulli a ran annabi ya rasu daga ranar kuma hi wata duhu ya shigo garin madina komi sai da duhu wa ma fadna anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-aidi tunda muke ba mu gama rufe manzan Allah a cikin kabari ba dukkan su su sahabban gaba daya hatta an karna qulubana sai da muka fara tunanin anya mu anya ba mu canza addini ba sahabbai ba daga rufe manzan Allah a cikin kabari daga lokacin da suka rufe shi suka zuba masa tarbaya kowa ya taso yana taron anya to nikan shin ma yanzu ya musulunci na yake ba kuma wani ne tsoron Allah ne mukamin su yake nunawa shi yasa dukkanin wanda ka bi zaka ga yana ga maka wannan hali ne na mukami shi yasa su a wajen sufaye idan ka ce astaghfirullah ma'ana ina tuba a wajen Allah to wannan tuban kan ma he ka ma mata tuba domin kai baka kai ma ka nemi tuba a wajen ubangiji ba wani girma kake da shi da kai har kana ganin ma kai istighfari to istighfarin da kaga kai to ka ƙara neman tuban kai baka kai mukamin istighfari ba shi yasa mukami ne a taubatu min at-taubati wannan in ka shiga akwai maganganu masu zurfi wanda suna nan da mu zo mu yi bayanin su amma abin da yasa na dauko wannan bayani kafin na wuce in yi muku bayani shine maganar karatun da muke so mu yi abubuwa ne wanda munkirai suna nan sun jika aiki da jimawa sun ƙi su ji tsoron Allah sun sa munafinci a zuciyarsu sun yi ƙarya sun ci amanan mabiyansu kuma sun yaɗa sharri da kasafi a duniya yanzu a nan shi yana ganin yayi ilimi alhalin ƙarya yayi ya canza asalin maganar Shehu Tijjani Shehu Tijjani ya ce na kunu minal muslimina ko kuma na kunu muslimina mu ne musulmi muslimina wannan hali ne ke tabbatarwa mu fa musulmai ne amma saboda abin da ke ji a zuciyarsa yana cewa kaman kai wallahi ma mun ba mu ma shinshini ma kamshin imani ba kaman yanda Abubakar ke cewa na faka Abubakarin da ka zo ka ce sanan Abubakar munafiki ne dan ya faɗa da bakinsa da ka zo ka faɗa hali ne na girman mukami saka mutane su sani za mu tsaya anan i gobe wani satin Allah kai mu za mu sake buɗe aiki in Allah da Allah ya mu Allah ya mu dace munafikan da suke ciki da waje Allah ka kiyaye mu daga sharrin su masu karairayi da kazafi irin wa'annan Allah subhanahu wataala ka tsare mu daga makircin su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh ya maulana Allah taimake ka mun gode sosai Allahumma amin wa iyyakum za mu layi kenan amma jama'a don Allah kowa dai zo make sure ka yi tambaya akan karatun da aka yi a yau ba karatun da za ka je ka ɗauko mana wanda aka yi a ya sunan shi nan karatun da shi ya je ɗauko ya je yi last week ko menene da aka kawo mana ba na last week ya wuce in ka kawo mana na last week ka sauke mu akan karatun yau kenan kowa zai zo ya tambaya

Babu? Assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola. Muna amsa kola ya sunanka daga ina ke kira? sunana Muhammad Abubakar daga kasan Kamaru. To, Malam Muhammad Abubakar, kana tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa akan wannan layi. Allah ya saka maka sai di Nasir. Yana jin ka kuma yana amsawa. Gaskiya muna godiya sosai totin nan muna jin daɗinsa kuma wallahi. Masha Allah. kuma tambaya ta dai akan wannan nitofi wato kalman wanda aka ana takewa sosai ina ji kuma wasu malami suna magana kanta sosai wato wahabiyawa wahda wujud wannan shai bai magana akan wahdatul wujud ba eh. shahi bai magana akan wahdatul wujud ba yau Eh, ina so malam da ya sa mana lokacinsa da Allah yi mana bayani sosai a kanta gaskiya muna so yi me ma'anar kuma me ake nufi da ita to insha Allah shai zai zai amma ba eh, tambayan ka ba shi a cikin yau insha Allah shai zai karatu akan wannan in ya samu dama mun gode bari mu ba wani dama eh muna so tambayar da za yi duka ya tsaya akan karatun da aka yau masha Allah eh ah, next caller ka banna miss call ɗinka. you can call back okay um assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller daga tiktok na wasu facebook sir? Salamu alaikum caller daga tiktok assalamu alaikum wa alaikum salam caller sunan ka daga ina ke kira sunana abba sani majiya ina kira daga abuja nigeria to masha Allah muna jin ka ina muku fatan alkhairi ina muku barka da wannan lokaci to muna jin ka a ni da wata tambaya dama gaisuwa ne kawai Ah to kai kuma gaisuwa to mun gode Allah ya saka da alkhairi korowa wadawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga whatsapp wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kola ya sunan daga ina ke kira sunan Muhammad Amin daga jihar Kano Najeriya To, Malam Muhammad Amin, kana tare da Maulana Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa. Ina maka fatan alkhairi da kuma ina gaida bakonka na wannan kara a yau. Muna ji muna amsawa. A sarki zaki gyara nake son yi akan maganar da ka gabata a yanzu kafin ka buɗe layi. Maganar da ni ne za ka yi ni gyara. Ya cewa nake yanzu misali ai kowane lokaci idan mutum ya yi gabatar da darasi kowace topic tana da subtopic. topic gani nake idan mutum ya zo ya tambaya akan abin da ya wuce na wancan sati is also related with the topic of last week. Eh, kola ba ka mini gyara ba gyaran ka ka mi ka yi hakuri ba zan ɗauki wannan gyara ba ko da ke kana nufin alhairi ne. Abin da yasa kaga mun kawo wannan yana gaddama na yawan shigowa. She kaga an sauke mal ya hakuri ya hakuri. Fahimce ah yanzu kai ka ce za ka mini gyara ni kuma na explain maka ko ba haka ba she ka saulare ni ni ma. Ko ba haka ba? abin da ya sa muna karatu ake yi amma shi malami ya kare karatu kamar awa ɗaya awa biyu shi abin ya koma kan gaddama tsakanin kola da malami kuma shi an sauke malami akan karatun da ya yi a yau ka gani shi yasa muke ganin kamar a'a wayannan ababa in dai za ci gaba da gaddama ba za a samu wani fa'idan komi ba ka gani eh eh, eh amma ni abin da nake nufi idan misali yanzu akwai tambayan da mutum ya yi yake so yi a kan karatun da ya gabata tun dai topic din tana da relation tana da reshe ya zama to bai fita kan kola kola wannan ka ya hakuri hankalinka kenan amma a nan na ce wannan hankalinka kenan kuma magana da faɗa magana ne mai amfani amma ba ta taimako mu ka yi hakuri fahimce ni i tambaya abin da shi ya yi karatu a yau kai masa tambaya shine mafi alheri saboda wannan mun jarraba da yawa bai taimake mu ba ƙarshe gaddama yake kawowa ka gane shi sa ihe na gane Allah ya taimake mu amin amin gaskiya yanzu na saurari karatun ban sawo da wuri ba to Allah ya mana Allah ya taimake mu to na gode Allah ya saka maka da alheri da ka fahimce ni Allah ya saka maka da alheri na'am jama'a uh, kola ya yi maganan kirki maganansa na kirki ne amma ƙarshe yana kawo mana gaddama ne shiga malami ya ce a ai wannan ban tattauna ba kuma gaskiya malami bai tattauna wannan magana ya shiga wani an ja doko wala Allah malami ya yi wani magana an ja doko wani magana da ya relate irin wannan magana amma shiga an sauke malami kan karatun da ya awa ɗaya awa biyu sha sauke malami shiga an komo da wasu ababa daban which gaskiya ba ta taimako mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Kola, assalamu alaikum kan WhatsApp. Kola kan WhatsApp, assalamu alaikum. Ok, bari ma je kanmu da kusa ba. Baka shirya, banka shirya ka dawo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Kola. salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam sarki zaki malam kola to malam kola ya sunan kargai na ke kira sunana dakiru daga abuja malam sarki zaki ina gaida babban malamin mu Sheikh Nasir Ado Musa ta fara kwalewa Allah ya kara mai lafiya. To Malam Zakiru muna godiya, Malam yana jin kai na amsawa. Masha Allah, Sarki Zaki gaskiya karatu ya yi kyau. Hmm. kuma Allah dai ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya albarka amin amma sarki zaki malam Nasir ya kamata ya dawo mana da karatun ruganin alfani ya hakuri magana ka gaskiya ne amma ba shi a cikin karatun mu da yau ya hakuri mu je tambaya kan karatun da malam yayi yau ba ma son mu sauka kan karatun. Sarki zaki muna kurshi fatan alkhairi. Allah bai ya saka da alkhairi. Amin, amin, amin, amin ya rabbi. godiya muku, godiya ya Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Don Allah jama'a kowa zai kira make sure zai tambaya ne akan karatun da shi yayi yau. Don Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. to kola bari mu aje kanmu doko sabo ka shirya duk wanda ya zo a gyaran network ɗinka da kyau salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola daga tiktok wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu malam sarki zaki kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana aminu yakubu kano state ambata local government to masha Allah malam aminu yakubu kana tare da shak mal nasir shak ado musa tafawa barewa kan wannan layi gaskiya ne to ba wani abu ne ba wani abu nake so in ce ba sai dai in yi muku addu'a Allah ubangiji ya ƙara lafiya amin amin amin mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga whatsapp wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh na'am kola ya sunan ka daga nake kira kana ta da Muktar abdullahi daga nan Saudiya To Malam Muktar daga Saudiya kana tare da Shak Mal Nasir Shak Ado Musa ta Fawaliwa. To yana muku fata alkai. Aha. Yana gaida ku sarki zaki. Sannan kuma yana gaida shehu Shak Malam Musa. <laughs> kana tare da Muktar Abdullahi. Malam Muktar, ka saurari karatun kuwa. To, bari mu ba wani dama. Jama'a, <laughs> to kun ga ah, ina zuwa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kola akan TikTok ya sunan ka daga ke kira? Kana kira Zubairu daga nan Abuja. To Malam Zubairu kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa kan wannan layi. sarki zaki ba abin da zan ce sai dai ko gaisu ina ni ko gaisuwa mara adali ubangiji Allah ya saka mu da shaida da kai. Amin. Amin. Allah ya saka muna godiya muna godiya Allah kara basira Allah kara tariki. Amin ya rabbi. Amin su ma amin. Amin su ma. Allah ba zumunci su. Zaki ina yi ma magana a wasu sarki zaki baka damar da reply. <laughs> A wasu. Wallahi kai hankuri ba ni bane. <laughs> Ina screenshot WhatsApp na turo maka kai da kanka. <laughs> Zaka Sarki zaki wallahi ka na ce wallahi kai ne sarki zaki. Kawai dai ina ga abubuwa ne busy ne ya maka yawa. Haka ne gaskiya ne. Ah, ba ban ce ba ni bane nace na screenshot na turo maka irin messages da ke gai. Kai da kanka zaka tausaya mini. Wa zan tanka wa zan amsa. Shi sa abin da nake nufi kenan. In dai nan ba na ni ne. Eh. Amin amin amin. Na gode sosai na gode. Allah saka da alkhairi. Mun gode mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kola daga WhatsApp. alaikum assalamu wa ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunanka daga ina ke kira Suna na Murtala Bello a Sufi. To, Malam Sufi, kana tare da Sheikh Ban Nasa Sheikh Ado Musa ta fawa walewa waka wannan layi. Ina gaida babban shehi da wannan namijin kokari da kai da shi duka Allah ya saka muku da gidan aljanna. Amin, amin, amin, amin ya rabbi. Wallahi muna maraba da wannan topic da shehi ya dauko saboda murya shehi tana shiga lungu da sako tana isar da sako inda aka so. Na'am. saboda karyace-karyacen da ake yi wa tijjaniya abin sun yawa to muna son irin su shi idan su hito so walwale maganganun da aka yi akwai wani odiyo ma da na ji yana yawo kwanan nan cewa wai ebbere <laughs> a abincin da ebbere a macin suna guda ga sharewa ebbere a uku abincin da a uku kola kola mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode eh eh eh alright gaskiya a ku yi hakuri abin da kuka muke nan ba ma so mu sauke mallumman mu kan karatun su ne su tsaya kan karatun da suka yi eh ba mu yadda wani ya sauke su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Kola, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ok, bari mu aje kan mu wani dama. Eh, eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. alaikum assalam wa wa barakatu. Barka kare, ko kare sunana Abdul Basit na kira da gida. Eh? Eh? Sunana Abdul Basit. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Sarki What? What? Kola kan, kola kan. Ah, kuri na TikTok sama ba kai nake magana da kai ba. Sama kuri. Na WhatsApp ne. Eh, ina jin kaya su. Eh, Muna jin kaya su na rage nake magana. Ana magana da Masa'ud Tahir ne. To Malam Masahud Dahir daga Nijar kana tare da Shakman Nasir Shakado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Sarki zaki ina maka fata alkhairi ina maka eh, Nasir eh. Ado Musa fata alkhairi. Yana jin kai na amsa. Ina ma Malam Jinjina gaskiya sarki zaki alhamdulillah muna jin daɗin wa'azin bayan Allah ga wallahi sarki zaki Allah ya saka maka Magana na zuwa na zuwa Na ko rishe ne da shirya sa mute wurin sannan. Ba waje na bane. Eh, a wurin ka ne ka sa mute. A ah, ba kai kola ba kai ba. To masha Allah, me tambayan ka kan karatun da shi yau? Amin, amin, amin, amin. Mun gode. Jama'a za mu da kira kaɗan saboda kowa kamar an gamsu kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Kola a TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, bari mu ajiye ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kola. Wa sarki zaki. Kola ya sunan ka daga ke kira? Sunan Ayyubu Abdallah daga nan Saudiya. To Malam Ayuba Abdallah daga Saudiya kana tare da Sheikh Mal Nasir Shekaru Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Barka ku da wuni ina gaira ka da kai da Malam ina baka gaisuwa. Muna ji muna amsawa. Ina gaira ku sosai wallahi su su Nasir su Abdul Fatai su Jinaidu duk da ina su gaisuwa mallaman nan namu. To masha Allah malaman mu da amsawa. Gaisuwa ɗaya ba kawai ni kira ni sarki zaki. To masha Allah. mun gode mun gode so in kira in kira Allah sa to masha Allah eh malam ya zo Saudiya baka ba su labal ba eh amma kana neman malam kai kana neman malam kai wa malam kai su malam ya zo Saudiya baka ba su ah, irin labal eh yake wai ne ba ko sarki zaki wannan lokaci sun ka to babu nan na babu nan na lokacin na je gida ina gida da labarin sun to nan na to shikenan to shikenan insha Allah zan hada ka da wani shi ka turo wa malam label kaji sarki zaki eh. zaki wallahi ina ba su kai sosai wallahi su abul batai su jenere su nasir musa Ah. Uh, to, to, to, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode, malam, mun gode. Salamu alaikum rahmatullah. Jama'a za mu da kira biyu, tunda yau ba tambaya, kowa ya gamsu kenan. Salamu rahmatullah, sarki zaki barka da wuni. Barka ka dai kola a TikTok ya sunan ka daga naki kira? Kana magana da Masa'udu daga nan Libya. To, malam Masa'udu daga Libya, kana tare da Shekman Nasir shekaru Musa ta fawa balewa kan wannan layi. masha Allah ina gaida malam da sauran al'umma na kira ne ne muku fata alkhairi Allah taimaka Allah sa a gama duniya lafiya masha Allah masha Allah godiya muke godiya mm. muke to assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola whatsapp kola akan whatsapp alaikum assalam sarki zaki na'am ya sunan ka daga ina ke kira Sa'udu na da kazan Cote to malam Masaud daga Cote d'Ivoire okay to eh, malam yana ji yana amsa malam yana ji yana amsa eh, na muku fata na kan bibiyar karatu yana da kawo mun ke da mu ne To, masha Allah, masha Allah, godiya muke, godiya muke, godiya muke. Jama'a don Allah kuma mu bar shi ya huta saboda kowa yanzu gaisuwa ne, gaisuwa kuma mu ɗauke shi har da safe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Amma alaikum assalam Allah taimaki sarki zaki. Tare da kai bawan Allah. Eh Allah taimaki sarki zaki. Masha Allah ya suna ka daga ke kira? Suna Alhaji Malam GDL daga nan Kano. To masha Allah Malam ah, Alhaji kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta Tafawa Balewa ka wannan layi. Ina gaisuwa ga Sheikh Man Nasir. Allah ya ƙara girma. Yana jin kai na amsa. na ce zara sarki zaki ni to tambaya ta zan yi tambaya guda ɗaya. Okay. Eh amma tambaya ta dai ma na sun nake so yi mun ban amsa. Yana ya shafi karatun da ya yau. Eh ya shafi karatun da ya yau. Na yau. Eh kawai so nake ji me hukuncin wanda ya ce da wani kafuri kuma shi ba kuma ko ba kafuri bane. Very good. A ciki za a samu kafuri yake so yi mun ƙarin bayani akan wannan. Very good, very good, very good. to eh, mun samu tambaya ok mun gode Allah ya saka baka alkhairi to bismillah shehi na eh ya ya maulana na'am assalamu alaikum wa alaikum <laughs> to alhamdulillah na ji daɗi da farko kamin yadda na ga wato sako ya yi mana yadda muke so kasancewar ah, su kansu sun tabbatar da abin da muke faɗi akan daidai ake wannan yake nuna cewa wato abubuwa ne wanda dama an kukkunsa su alhamdulillahi kullum akwai network problem wurin shi gaskiya. To na ji daɗi sosai. Na'am. yadda na ga wato yan uwa sun fahimci abin da muke son mu isar na sako kasancewar su kansu masu itiradi din da yawa na gangan ne don wannan abin da ya yi babu wani ilimi a cikinsa hasali ga baki ɗaya abu ne wanda yake kusan da jahilci ko kuma hasada tambaya na ƙarshe da alhaji malam ya kira daga kano yake yi Allah hakika tambaya ce wacce tana da muhimmancin gaske shine mutumin da ya kafirta mutum bayan ba kafiri bane kamar yadda shi yanzu ya kirkiri magana ya ce mu kafirai ne alhalin mu ba kafirai bane hadisin annabi ya tabbata kan cewa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wanda yana tunanin kyautatan al-Imam Malik ya ka cikin muwatta kuma hadisi ne sahihi manzo Allah ya ce duk wanda ya ce ma wani kafiri shi ba kafiri bane to wannan kafircin ta faɗi akan ɗaya daga cikin su to ala ayi halin shine abin da yasa nake ta ishara cewa wa'innan maganganu da ya yi idan ya yi wasa ran kyama ana tsaya ana tsaye da mutane a fili shi dai nufi hanyarsa domin abin da ya yasa ya san ba zai gama da Allah lafiya ba sai da kare da yin sun yi yawa da kirkiran karya da gangan kasan karya ne kalman kafirci ka sauke wa ɗan uwanka musulmi to lallai ya koma kan shi kuma Allah mun gode da mu musulmai ne mun gode da wannan kuma mu ba mu kafirta shi ba sai aka shi yana gare shi Allah ya taimake mu mun gode da wannan tambayar laya da muhimmanci na'am shan iya akwai bari mu kara biyu to ba ko mai sarki na'am ka san sun gane cewa abin da ya yi ba laifi ba ya yi laifi ne ni na ji sun birge inda haka masha Allah kuma gobe ma mun zo in Allah yadda hakan za mu sake magani mm. akwai dai wasu irin su dai suna nan eh, insha Allah mm. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa Barka kare kawara, ya sunan ka daga ke kira? Sunan Ibrahim da kasar Libya. To, Mala Ibrahim daga kasar Libya, kana tare da Sheikh Man Nasir Musa ka wannan layi. Ina mika sabo ga shehina. Yana ji yana musamman zuwa gare ka kai wani da Godiya nake. Ina jinjina Masha Allah. Allah. ya tama ya tama. Allah ya saka. Allah ya saka. To, a kira na ƙarshe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Dr. Ridwan. Eh, ina amsa, ina amsa. Yau ban sa hulan shantaka na ba ba. <laughs> Oke, ka manta a gida na gaishe ka Maulana. Muna amsa, muna amsa. kuma ina wa masoyi na a Shoman Nasir barka. Yana jin ka kuma yana amsawa. Babban amini na kenan. am eh, Mun yi misin nashi a wani hadara ya shiga ya boye ne. Eh, shai ya shiga halwa. Da alama. Eh, ya shiga halwa. Eh. Allah sa ya halatro ni. Masha Allah. <laughs> Masha Allah. Na sai barka da kokari mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rabbi. Gode sosai sarki zaki na ce duk da yanzu dawa na aiki kawai na wani ce amma sai na yi wa shi ziyara saboda kwana biyu ban gan shi. Oyo masha Allah eh insha Allah so ai an je hutu sallah sa'annan kuma sabon sati duka da dawo Shak Junaidu, uh, ah, Shak ah, Munir Adam Koza, Gashar shar abu fakai duka su muna tare da su insha Allah duk a ah, sabon sati za a dawo Allah yadda an je hutun sallah ne kuma ina maka bishir sarki zaki ka sa a layi eh ina daukan wani karatu a wurin wani malami na suwaye ahli sunna karatu ne mai dogon zango idan na gama eh. za a sa lokaci ko awa da dai kullum za a ba wa biyawa mamaki to Allah ya bada sa'a Allah ya ba sa'a haka amin ya rabbil alamin masha Allah godiya muke godiya muke eh. maka ziyara alaikum wa ta jama'a muna godiya sosai jama'a ba za mu ɗauki kira ba kuma ku bar shai huta a shai zai mana ta'aliki kuma insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi to alhamdulillah insha Allah babu wani ta'aliki mai faɗi abinda za mu faɗa mun gabatar abinda muke kira ga 'yan uwa musamman su wato ma'abota tasawuf musamman yan ɗarika ina kiran kowa da kowa a fahimci cewa shi wannan harka ba ta daka ake yi ba ana yin sa ne da ilimi kuma wannan hanya ne mafi sauƙi ta yadda dukkaninmu za mu amfana da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ta yadda an samu wanda suke ƙoƙari wajen su bibi duka irin wayan abubuwa makamantansu domin ƙoƙari mai da hankalinmu wajen bibiyan abubuwan da ake faɗi kuma mu gane me ake faɗi ta yadda za mu yi aiki da shi kuma dukkanin wani abu wanda yake na bayyane mun gan shi a bayyane na baɗi ma mun gan su a ɓoye to amma alal hakika wanda suke kirkirar irin wannan yi me ya amfanin ta mutum ya zo ya yi ƙaryan da shi kansa shi ko shi ne da yake saurara yanda kaga sun yi bakam ɗin nan wallahi ko shi ne yake raye yake jin abin da ake faɗi ba zai ce komai ba dan ya san abin da ya faɗa ba daidai ba ne kuma wannan ba ƙaramin laifi ba ne ya gina mutane akai ya tafi haka kuma ga gana ta yaɗawa kullum a ɗauko a yanko a yaɗa a yanko a yaɗa to shi yasa mu ba mu yadda mu bar sharri ba yanda ba za mu bar sharrin da ke cikin littafi ba haka ba za mu bar sharrin da aka yi ta a bidiyo ba sai dai in ba mu ga tana da dafi ba kuma lallai wannan karatu kamar yadda muka faɗa za mu yi kokari duk wani abin da ya shafi sufanci zai shigo cikinsa ta yanda zai zamto komi ɗaya bayan ɗaya daki bayan daki za a fahimce shi gwargwadon fahimta Allah zai ba mu dacewa ya sa abin da za mu faɗi mu samu kacari.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 eh na je hutu insha Allah na fito halwa za mu zo mu ci gaba da wannan program ɗin na mijin aure nake so saboda gaskiya jama'a na da yawa especially masu kira na kullum a har yanzu bai kai kanmu ba har yanzu bai kai kaina ba yanzu bai ana da yawa kuma gaskiya akwai ababa mini yawa ne sanan aiki kuma akwai kayan da nake distribute ga cewa mun kare ga abin da ya sa kenan amma ina in dai na gama wayannan ababa duka da iko Allah za mu dawo back to a program saboda lokaci baya isa na insha Allah to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a uh, in Allah ya kai mu uh, gobe ranar lahadi in Allah ya kai mu gobe muna tare da shak malam Musa Yusuf Asadu Sunna topic da ya yi masa take uh, mai suna yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda 'yan shi'a a nan sun zozo da dama suke nuna cewa ba su zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga rika alkur'ani suka yi rantsuwa ba su zagin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba akidan su bane in an ga wani dan shi'a yana zagi sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wai makansa ne ba ga shi'a bane bai to shi ne malam musa shi ma ya dage cewa akidar shi'a ita ce akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nan a cikin littattafansu wanda shi malam musa yake karantowa wayanda su ma suka ce ai in dai wannan shi ne zagi to ai a cikin littattafan sunna ma akwai shi wanda malam musa ya ce sam a cikin littattafan sunna babu zagi babu zagi shi dai wala Allah fahimtan su ne a haka to wannan karatu ne malam Musa Yusuf da Sunna zai ci gaba da halka ta tara in Allah ka mu gobe a in shi'a ku shirya akidar ku ta zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh